wani basaraken gargajiya ya yi kira gwamnatin tarayyar Najeriya da su duba irin kuncin da iyayen 'yan matan Chibok suke ciki kana ta yi hattara da tattaunawa da 'yan Boko Haram. Sunana Chief Hussein Abubakar Sarki Yamman Kefi Galadima a Kenya da Ibadan. Ranka ɗaya 'yan ƙungiyar Boko Haram sun nemi a sako mutanen su su ko su sako 'yan matan Chibok. Me za ka ce a game da wannan? To na farko na kira gwamnatin tarayya ta duba irin wahalolin da iyayen matan Chibok suka samu kansu. Ah, na biyu kuma wurin maganan a saki su. don a bada yan matan cibo ya kamata gwamnatin tarayya ta yi hattara na biyu a bincika a cikin wayanda aka kama su yan Boko Haram nan akwai wayanda laifukan su bai kai na wasu ma zargin su ake akan memba na Boko Haram sai a bincika bincika waɗanda ba su da laifin da bai taya kara karya ba sai a sako su su ma su sako mutanen ƴaƴan matan cibo me ya kamata watan gwamnati ta yi a game da watan su ƴan matan cibo a halin yanzu ta kamar mai babban abin da ya kamata ya shine su ɗin matan cibo din nan ina ne masu ke ya kamata gwamnatin tarayya in ma za a kawo turawan kasashen waje na zo da wasu na'urorin da mu ba mu da shi gwamnatin tarayya da san inda matan nan ma suke to idan aka san inda matan nan suke ya kamata a yi amfani da karfin soji wajen kwato su ko ko a bi hanyar lalama a na farko ai shine ai maganan kowace karfi za a yi a nemo a kwato mata na shiga mata yi domin a yanzu ma ai yawan su ya ragu wani sun mutu wani sun kakkare a yanda ake cewa su dan boko haram suke cewa to ai waye san halin da suka shiga suka samu wannan kansu saboda ka duk ayin za a fiye a kwato su ko ta yaya ya kamata a yi to yan boko haram din nan ma ana ganin cewa shugabancin su ya rabu kashi biyu ina ya kamata ita gwamnati ta bi ai akwai waɗanda suke kai suke dawa akan maganan boko haram din to su ya kamata a nemo su za su san waye ainihin shugaba na gaskiya yan Najeriya musamman talakawa na ta magana a game da tsadar rayuwa me za ka ce a game da wannan na farko shine dan Najeriya tun farko ya saba cin bulus na biyu duk matsalan da muka samu a kasar nan gwamnatocin da suka ja baya su suka ja mana to su kuma wannan sabon gwamnatin mai girma shugaban kasa jiran Muhammadu Buhari wanda duk dan Najeriya yake ganin ina da kima idon sa sai ina ganin kamar ko na farko ba su san ba za haka za su samu kasan ba na biyu ko da suka karbi mulkin nan ba su shirya ne ba an rasa gane kan abin na uku babban matsalan gwamnatin Buhari shine rashin bayani ma 'yan Najeriya halin da muka samu kanmu ta barayin da suka sace mana kuɗaɗenmu ya kamata kowane lokaci an kama mutum wani ya saci kaza gari kaza ya fito ga halin da ake ciki akan sa amma ba wannan bayani to ya mutanen Najeriya ba za su damu ba damuwan kenan da suna samun bayani amma wannan gwamnati ta Buhari tana cewa tana nan tana bincike ko kuma ta kai waɗannan mutane a gaban kotu domin su bincika laifukan su ba ha ganin ta yi abin da ya kamata to in an kai mutum yaya mutum zai saci biliyon dala kwana biyu shikenan sai ga an da belin shi baka sake jin magana to su mutanen Najeriya suna sa cikin wahala suna ganin gaban shi ma Buhari ko ya da kai ne in ba haka bai me yasa ba bayani daga wurin gwamnatin tarayya kowanne rana a ga wa jama'an Najeriya halin da kuma kudaden da aka karba ina suke ko me za a yi da su tun ga mutanen na cikin wahala Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya